Salamu alaikum jama'a barkan da warhaka. Ina makallata shirinmu mai suna alaƙa. To, ina sanar da ku cewa ran Juma'a 27 ga wata misalin karfe 8 wato wannan Juma'a mai zuwa kenan in Allah ya da za mu ci gaba da ɗora muku shirinmu mai suna alaƙa. Dama mun tsaya a episode 9 za mu ci gaba daga episode 10 har zuwa ƙarshen wannan season ɗin. Ayi yi haƙuri saboda tsaiko da aka samu, to, kun san kana taka Allah na tashi ta Allah kuma ita ce daidai muna godiya da irin haɗin kan da kuke ba mu da kuma kallon shirin da kuke da irin saƙonin da kuke turo mana domin wannan na taimaka mana wajen ganin cewa mun inganta aikin mu, mun kuma samu ƙwarin gwiwa mun gode kuma a sha kallo lafiya